mai duka ne annan suna ta hayaniyarsu kuma <laughs> ikon Allah sai Allah ya zo ta irin kalli dai kwallon kafa da Allah mai cece kwallo saboda Allah kalli kwallo a barbanza shiriri to amma kalli inda Allah ya doki kan kafare akan kwallo a Qatar a kun sabon da ya faru na zamanin ku akai Qatar mai tai ne ta nemi a bata da wani ta nemi a damar daukan nauyin cin kofin duniya fiye da shekara goma sha biyu a ba ke isa ba who are you a poor nation ga ta yi kasa ya cir yan kaɗan duk ƙasashen laraba ba mai faɗin algeria ba mai kuma ƙarancin bahrain ƙasa cin ƙananan ƙasashe duka duka ba su kai kano ba wane su amma sai arziki kudi ma dudu akwai kudu kudi a tun da kudi ba magana ta kare ba an taba wasan kwallo da aka kashe kudi irin bana dala biliyan 220 ina ma kuma mai yan kai din <laughs> dolar ya ake dolar ba fa nairat ba dolar balarabe in zai gema ta ce dolar isa ar ka ji da kyau ce dolar dala biliyan bilba ba fi miliyan ba bilba allahu akbar ribiu da ashirin dala ainihin biliyan daya kai wasa da ita haka ba suka kashe akan kwallon nan to amma abin da zai baka mamaki yadda kafirai suka yi ta komaji ba isa ba suka yi shuru ashe akwai abin da suke nufi <laughs> sai da abin ya zo kusa ko da kamar sati suka ce daga dokokinmu ba magana giya suka ce what ba magana giya ba maganan waɗancan mutane masu aikin banza lgbtq da sauransu misali lgbt masu lesbianism da ainihin kaza-kaza aikin banza ne misali babu kar ku zo mana shi kuma ana kan kwallo sai ka ji malam an fara kinsa a tsaya a yi sallah ka taɓa jin haka ai malam sai hankalinsa ya tashi ta ce to menene wannan ne kalli kwallo dai a bar banza yau ta zama kamar waliya waliya imana eh shi yasa ya tabbata a hadisi Allah in ya ga dama sai ya daga musulunci ko da mutum kafiri ne mutanen germany da yake kafire ne ba su da hankali sai 'yan kwallonsu suka taho kuma da ainihin alamar 'yan gay lgbt sun nuna taurin kansu nan take suka ba su oda kar ku kuskura ka sauka a airport na doha get out ku fita suka na su sauka dole suka je dai suka cire wannan da suka zo shine suka dinga rufe bakinsu ai kun ga tim din su ai wai ai to an hana mana yancin abin baki ku da an je ƙasar ku sai an bi dokokin ku ba kwa sassautawa ku zo ƙasar mutane ku nuna gatsarsa da girman kai to wannan sai yasa da yawa suka ce katar gashe gikin kyauta gashi dai kwallo ne aikin banza suka gaici fitaccen mai wa'azin nan dan kasar india zakir abdulkarim naik ya je ko bai je ba ai wannan sai ƙara haukata su gwamnatin modi ta indiya wannan ɗin ta'adda wanda har kashin shanuci ci yake inda yana bauta masaniya sun sha kashe musulmi saboda mutum ya ci saniya kwarai saniya bauta mata suke hinduism suka yi mazaki duk ƙarya da suka yi suka ce ainihin yana money laundry suka rufe harkokin shi na da'awa irf da ke bombay da talabijin din shi peace tv wai duk akan me duk ya taba kuma duk wanda ya kalli manhajin karantarwarsa abin da ke damunsu ana ta musulunta da yawa 'yan addinin hinduism to wannan shine asalin laifin shi ko kai in ka rike musuluncin gaskiya kai mai laifi ne gari to kai laifin auren su mana ya suka tsira gun Allah miso ka faranta musu Allah kuma ya gama da kai yaranka da wani makhluki haka suka raba shi da ƙasar shi ta haihuwa suka janye mishi nationality ne yanzu hakan nan bai sai shiga ainihin india ba kuma dan india ne suka ba shi zama dan kasan malaysia ba su kyale shi ba to abin da ya dame su world cup kofin duniya ku ce zai wa'azi sai suka dinga rauce ai dan ta'adda ne terrorist ne modi da yake ba shi da kunya ya je gun sarkin ainihin qatar muna son a yi masa extradition hada shi da interpol suka ce munki munki ga shi ya zo mawazi ni ban da labarin cewa an ta musulunta wannan kara kara ma labari gishi amma of course sun ba da labari da yawa sun musulunta wannan sha'anin allah ne ai sai ga usman al-khamis mai hukumatu mina tarih shi ma ya je sai ga sa'id al-kamali fitaccen malamin na wanda ke karanta motsa da ka ya ji umar kafi ya dewa ne abin mamaki ana kwallo sai ga tsayar akwai wanda in suka ji karatu da wani yaro mai ban mamaki al'ajabi wanda yake kamar eh, is physically challenged in kun lura misali wannan wani ikon allah ne kawai da yawa suke ta kasashen larabawa ku duba haka ya kamata in kun ga dama ku yi kira zuwa ga musulunci da kowace irin hanya da Allah ya baka akwai wani malami ko ya sunan shi na manci sunan shi ko Jamil kutub ne ya taba tashi daga Masar ya je da awa Brazil kun san abin da yi shi ma sai sai tracksuit ake ce masa ko na kwallo malami da abin kwallo fa kuma sai taron da suka musulunta a je filin kwallo a daki kwallon sosai a dake ta sosai lokacin salatato hayya ila sallah suka ce this guy is enlightened wannan malamin ya sa abin da yake haka hikimar da'awa ce yanzu suka kaji kai kwallon yanzu kai in ba ta kama ba amma ka samu gidanka a keɓe da bayyana tsiraici wannan babu laifi sun tsinka jiki ne amma a yanda take kwallo abinda nake cewa Allah yakan daga musulunci da duk abin da ya gada yanzu katar sun sa ta gaba sun yi ta surutu ita kuma ta ce yau dutsen da ke robe sama ana rana ba duk su kara tsaye su dutsen da ke tsakiyar teku a ƙasa ya sama ana rana kudi akwai ce da ɗan a shi kenan ba kuma an kashe kudin amma mamakin da nake dala biliyan 200 da ashirin to Allah ka ba mu so mu sarrafa su yadda ya kamata su a ganin su yadda ya kamata kenan sun hana kuma shan giya wasu na cewa sun daga kafa to sai dai muna cewa da su in za ku hana giya ya ko katar to ai ana sai da giya kuma a ainihin jirgin ku kwarai katar air suna sai da giya ni na ga wannan dan na hau daga doha zuwa singapore 2013 suna sai da giya to in za ku wannan babban jihadi to ku hana a jirgin ku ban sani ba 2013 kusan shekara goma kila ko kun daina yanzu Allahu ala amma ni da ne suna irin su Emirates ban hau wannan an ban labari amma za ka yi mamaki jirgin eh, Egypt Air ba su da giya kila za ka fi tsammani kamar Egypt jirgin Biman Air da Bangladesh ba sa sai da giya a ciki dan na hau Biman daga ainihin Dubai zuwa ainihin wato Dhaka Bangladesh ba sa sai da giya to ya kamata ashe in za ku yi ku yi kokari ku hana sai da giya a airline din ku misali don wannan jihadi kuka yi babba suka ce ba su taba ganin ainihin wasan kwallo da aka yi masa gata irin wannan ba duk kujerar da wai za ka zauna dan kwallo an aje maka jaka cike da alkhairai kun gane duk kujera za ga abincin da kake bukata kila kuma da sauran bayani ba ka sani ba Allahu a'lam ƙwallo ashe kenan za ka iya amfani da abin da Allah ya hore maka wajen tare da balga inda take a wurin ba ta da kima ba ma yinta duk abin da nake kallo a ti banga abin da na kasa ma sha'awa shi irin kwallo ba ya burge amma kalla sha'anin ubangiji to Allah ka sa wannan zama shine alkhairi ya zama kuma sababi da dali na daga darajar musulunci da musulmi duk inda suke mu samu wajen kwana ko a lokacin ya cika to shi za mu tashi mu